Hanyar Adalci Darasi na tasa'in da tara Yaya ka ɗauki Yesu sashe na fari Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya gane ya miƙa kai ga hanyar adalci wadda shi ya kafa, ta haka muna samun salama ta ainihi tsakaninmu da Allah har abada. Yau yana da farin ciki mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Mun ɗauki lokaci sosai, mun binciki littattafan annabawa, mun ga hanyar adalci wadda Allah ya kafa, ta bin hanyar nan, masu zunubi sun iya zama masu adalci a gabansa. Mun ga yadda Yesu almasihu ya cika dukan maganganun annabawan Allah. Yau da darasi mai zuwa. Maimaci ne, za mu sake ganin ɗaukakar shi, wanda annabawa duka sun yi zancensa, saboda haka, kan maganar waɗannan darussa biyu na ƙarshe game da nazarin littattafan annawa bi da bi shi ne, yaya ka ɗauki Yesu. Mun yi nazari a Lanjila, mun ji tambayar da Yesu ya yi ma jama'a ya ce, menene tunaninku game da almasihu, ɗan wane ne shi, bisa ga Mati Sura ashirin da biyu aya arba'in da biyu, dukan ainihin rayuwarka ta danganta da amsar da za ka bayar ga tambayan nan, makoma inda za ka kasance a lahira tana a rataye bisa amsarka. Ba da daɗewa ba Yesu almasihu zai dawo, sa'an da ya zo zai maka wannan tambaya wadda ya yi ma jama'ar wancan zamani, cewa, Kaifa, yaya ka ɗauke ni? Ina son ka gane kowane ne Yesu, kada wani ya ruɗe ka, kada ka yi tsammani cewa Yesu almasihu shi wani annabi ne kawai ko wani mutumin kirki ne, wato, ɗaya daga cikin adalai masu yawa. a'a, shi daban ne, babu mai kamarsa a duniyan nan ko a lahira, a ganinka wane ne shi, za mu kawo maka tambayoyi goma a kan Yesu almasihu, guda biyar a wannan darasi, da biyar a darasi na gaba. Abu na farko, ko tambaya ta farko. yaya ka ɗauki haifuwarsa mai al'ajabi? Ba a taɓa haifuwar wani kamar yadda aka haife shi ba, shi ne Yesu ɗan Maryamu, kun sani ana ce da Yahaya ɗan Zakariya ne, Sulemanu ɗan Dauda, Isma'ilu ɗan Ibrahim, dukan sauran mutane suna amfani da sunan ubansu. me ya yasa Yesu ya ɗauki sunan mahaifiyarsa? Dalili shi ne domin ba shi da mahaifi a nan duniya, budurwa Maryamu ta haife shi, ta wurin ikon Allah aka haife shi, shekara ɗari bakwai kamin haifuwar almasihu, annabi Ishaya ya faɗe da haifuwarsa za ta kasance, ya ce, Duba budurwa za ta yi juna biyu, za ta haifi ɗa za a kira sunansa Emmanuel, wato Allah tare da mu. Wannan annabci ya zo daga littafin annabi Isha Sura bakwai aya ta goma sha hudu, ya cika a mata Sura ta fari aya ashirin da uku. Allah ya halicci kakanmu Adamu da turɓayar ƙasa, dukanmu ’ya'yan Adamu ne, haka kuma annabawa duka, mu mutanen duniya muke, ’yan turɓaya, Ubangiji Yesu ya zo ne daga sama, dukan sauran mutane ’yan turɓaya ne, ’yan tara, marasa tsabta, masu zunubi, Yesu yana kama da ruwan sama daga bisa, shi mai tsabta mai tsarki ne, daidai yadda Allah mai tsabta mai tsarki ne, an rubuta a cikin lanjila, almasihu Yesu ya zo duniya. domin ceton masu zunubi, bisa ga Timotawus ta fari Sura ta fari ayata goma sha biyar. Yesu yana a gaban Allah kamin zuwansa duniya, shi kalmar Allah da Ruhun Allah ne, ya yi ƙuduri ya zo cikin duniyan nan da zikin mutum garin shi cece mu daga zunubanmu, ya fito daga cikin sama. Wataran mutum biyu suka faɗi rami. mai zurfi, ɗayan ya ce ma wancan, Cece ni daga mugun ramin nan, sai ka fitar da ni daga cikin wannan laka da duhu, sai wancan ya amsa masa, Kai wawa, yaya na iya, gani nan cikin wahala daidai yadda kake, dukansu biyu suna cikin rami, ba wanda yake da iko ya taimaki ɗan'uwansa. sa'an nan sun ji murya daga bisa cewa su kama igiya da kyau, shi wanda bai faɗi rami ba, shi kaɗai ya iya cetonsu. Mutum mafi kirki daga cikin annabawa bai iya cetonmu daga rami mai tsananin zurfi na zunubi ba, su kuma masu zunubi ne, amma Yesu bai gaji halin zunubi da ke cikin ’yan adam ba, ya zo daga cikin sama, budurwa ta haife shi, mun ga Allah ya aiko da mala'iku da babban tamraro a sararin sama domin su yi shelar haifar almasihu mai tsarki, mai ceton duniya. Hakika abin al'ajabi ne, ba a taɓa haihuwar mutum kamar yadda aka fiye su ba, haifuwarsa ta bambanta da ta dukan sauran mutane, ba mu iya kwatanta wani da shi ba, girman Yesu bai tsaya da haifuwarsa ba, ta wurin halinsa kuma ba mai kamarsa, saboda haka, tambayar mu ta biyu ita ce, Yaya ka ɗauki halinsa mai tsarki? Yesu cikakke ne, bai taɓa yin zunubi ko so ɗaya ba, ba ya bukatar roƙon gafara ga wani, don bai taɓa yin ma wani laifi ba. kowane mai tsoron Allah dole tuba daga zunubansa ya roƙi yafewa. Duka annabawa sun yi wannan, sai ka binciki maganar Allah daga farko har zuwa ƙarshe, ba za ka sami ko aya guda ɗaya ba, inda Ubangiji Yesu ya nemi gafara, bai bukaci gafara ba, domin shi mara zunubi ne. Aminansa da maƙiyansa duka sun shaida cewa ba su iske shi da wani laifi ba, abokai, babu wani marar zunubi sai shi, girman Ubangiji Yesu ya fi na annabi, shi ainihin kalmar Allah ne wanda ya bayyana a duniya da kamannin mutum, shi kaɗai mai hali cikakke ne, babu makamancinsa, bayan wannan yana da muhimmanci mu gane. ba mai kama da Yesu cikin zantuttukansa. Tambaya ta uku, yaya ka ɗauki maganarsa? Wani lokaci maƙiyansa sun turo dogarai su kama Yesu, sai dogarai sun saurara ga koyarsuwarsa, sa'an nan suka koma cike da mamaki ba tare da sun kama Yesu ba, sun ce, Ai, babu mutumin da ya taɓa magana kamar wannan mutum. Bishara daga hannun Yohana Sura bakwai aya arba'in da shidda. Ku lura da abin da Yesu ya faɗa game da kansa, ya ce, Ni ne hasken duniya, duk wanda yake bi na ba zai yi tafiya a duhu ba, amma zai sami haske na rai. Yohana Sura takwas aya sha biyu. Annabawa suna kama da wata da tamrari, suna haskakawa cikin duhu, amma haskensu bai da ƙarfi Yesu yana kama da rana, wa ke bukatar hasken wata da na tamrari bayan fitowar rana? Annabawa suna kira almasihu ranar adalci, a malakai Sura hudu aya biyu. Dushewar wata tana kama da annabawa, amma Yesu almasihu yana kama da rana. Ka taɓa ganin rana ta rage ta dushe? a'a, ba ta taɓa mutuwa ba, tana haskakawa bisa dukan duniya. Yesu almasihu yana kama da rana, ba ya ragewa ko kaɗan, yana nan don kowace al'ummar duniya. Yesu ya kuma ce, Ni ne hanya, ni ne gaskiya, ni ne kuma rai. Yohana Sura goma sha hudu aya shida Yesu ya bambanta da shugabannin addini, sukan ba da umarnai cewa yi kaza da kaza, bi koyar wannan, ita ce hanya, yi biyayya da dokoki. Ubangiji Yesu ya ce, Ni ne hanya, ku ba da gaskiya gare ni, so wurina zan ba ku iko ku zamna a gaban Allah har abada, Yesu kansa hanya ne, bari mu ba da misali. ɗan yaro ya ɓace ga hanyarsa a cikin birni, ya roƙi wani ɗan sanda ya gaya masa hanya zuwa gida. Ɗan sanda ya amsa masa, bi nan, ɗauki hanya ta biyu a hannun hagu, sa'an nan ta uku a hannun dama, ka haye gada wurin magama takwas, ka yi gusum. Ɗan yaro ya fashe da kuka. ɗan sanda ya kwatanta hanya daidai, amma yaron baya da ƙarfi yana jin tsoro, bai iya bin abin da aka faɗa masa ba. Ba labari sai wani mutumin anguwar yaron yana wucewa, ya kama hannun ɗan yaro, da yaro ya gaji da tafiya, mutumin ya ɗauke shi har ya kai shi gida. Wancan ɗan sanda ya nuna masa hanya. amma mutumin na biyu ya zama masa hanya, Yesu ya ce, Ni ne hanya, ni ne gaskiya, ni ne kuma rai, ba mai zuwa wurin Allah, uba sai ta na. Yohana Sura goma sha hudu aya shidda Babu mutum wanda ya taɓa yin magana kamar Ubangiji Yesu almasihu, shi baya da kwatanci, babu irinsa ko a cikin sama ko a nan duniya. amma ɗaukakar Yesu ba ta tsaya da haifuwarsa da halinsa da maganarsa ba, muna ganinta kuma cikin ayyukansa. Tambaya ta huɗu, yaya ka ɗauki manyan ayyukan Yesu? Ya iya dukan komai, an ba shi dukan iko da hukunci, babu wani aikin Allah da Yesu ya kasa yinsa lokacin da yake nan duniya. ya yi ayyuka masu ban mamaki domin su shaida kowane ne shi, da inda ya fito, wa yake da ikon tsauta ma iska sai Allah, Yesu ya tsauta ma hadari, wa ya iya ta da matattu sai Allah, Yesu ya ta da matattu, wa ya iya buɗe idanun makafi sai Allah, Yesu ya yi wannan kuma, ya warkar da kowane irin cuce-cuce. da ya faɗi kalma guda sai aljanu sun yi gudu, ya kawo sakewa a rayukan mutane da yawa, ya cece su daga zunubi. Daga cikin annabawa, Allah ya ba waɗansu ikon yin waɗansu al'ajabai, amma Ubangiji Yesu yana yin al'ajabai ta dalilin iko da hukunci da ke nasa, ya tsaya a gaban wani shanyaye. ya dube shi ido da ido ya ce masa, Na ce maka, tashi, ka ɗauki tabar maka, ka tafi gida. Lokacin Sura biyar aya ashirin da hudu Mutumin da ya tashi tsaye ya tafi gida yana yaban Allah, Yesu bai yi amfani da magunguna ko tsafi ba, da wurin iko da hukuncin maganarsa kawai ya warkar da marasa lafiya. wani mutum mai suna La'azaru ya mutu, an binne shi, da Yesu ya taho, ya iske La'azaru ya mutu, ya yi kwana huɗu a binne. Yesu ya zo bakin kabari, ya ce, La'azaru, fito! Yohana Bishara Sura goma sha ɗaya, aya arba'in da uku. La'azaru ya fito daga kabari da ransa. Yesu yana da iko ta da matattu, shi yasa ya ce, Ni ne tashin matattu, ni ne kuma rai. Yohana Sura goma sha ɗaya aya ashirin da biyar. Rana tana zuwa da dukan waɗanda suke cikin kaburbura za su ji muryarsa, su fito su tsaya a gabansa. Aboki mai sauraro, idan ka mutu kamin ranan nan, kai kuma za ka fito daga kabari. Ko yanzu, Ubangiji Yesu zai ba ka sabon rai da ikon zama a aljanna har abada, idan ka ba da gaskiya gare shi, akan shi ne Ubangiji da mai cetonka. Yanzu yana kawo sakewa ga rayukan mutane ko'ina a duniya, ya iya canza rayuwarka, yaya ka ɗauki Yesu, menene tunaninka game da ayyukansa masu girma, shi makaɗaici ne. shi mai iko duka ne, babu mai kama da shi, kamin mu gama yau bari mu ƙara muku da tambaya guda a kan Yesu. Tambaya ta biyar, yaya ka ɗauki sunayensa da makamansa? Kamar yadda muka gani a littattafan annabawa, Yesu yana da sunaye da makamai masu ɗimbin yawa. sunayen nan suna taimakonmu mu fahimci ko wane ne shi. Misali, ana kiransa Emmanuel, kalma, ɗan mutum, ɗan rago na Allah, mai fansa, mai ceto, gurasa mai ba da rai, itacen inabi na ƙwarai, makiyayi mai kyau, hasken duniya, Ubangijin ɗaukaka, tashin matattu, farko da ƙarshe, ƙofa. hanya da gaskiya da rai da kuma ɗan Allah. Mun ga an kira Musa annabin Allah, mutumin Allah, annabi Ibrahim shi ne abokin Allah, amma mutum ɗaya kaɗai ana kiransa ɗan Allah, a gare mu wa ya fi dangantaka da mutum, ko abokinsa, ko ɗansa, ka faɗi gaskiya, I, ana kiran Yesu ɗan Allah. Allah ya kira Yesu ɗansa domin ya bambanta shi da dukan saura. Mun karanta a Lanjila, Allah ya shaida a kan Yesu cewa wannan shi ne ɗana wanda nake ƙamna, ina jin daɗinsa ƙwarai, ku saurare shi. Mati Sura goma sha bakwai aya biyar Me Allah yake nufi, mukan ce ɗa shi ne inuwar uba. ɗa ya ɗauki sifa ta ubansa. Da muka dubi Yesu, mun ƙara sanin Allah, ita ce ma'anar nasi mai cewa, ba mutumin da ya taɓa ganin Allah, makaɗaicin ɗansa wanda yake daidai da Allah, yake kuma tare da Uba, shi ne ya bayyana mana yadda Allah yake, Yohana Sura ɗaya aya goma sha takwas, ko kana son sanin Allah, kana son ka zauna tare da shi, cikin zumunta ta ƙware har abada? Kenan sai ka zo wurin Ubangiji Yesu, wanda Allah ya kira ɗansa, ɗa yana da iko ya yi magana a matsayin ubansa, haka Yesu ya yi lokacin da yake cikin duniya, saboda haka ana ce da shi Immanuel, ma'anar Immanuel Allah yana tare da mu. waɗansu suna tsammanin Allah bai iya kasancewa a duniya da jikin mutum ba, amma masu yin wannan tunani ba su gane shirin da Allah ya yi don ya ceci masu zunubi ba. Shirinsa ya wajaba madawamin ɗan Allah ya bayyana a duniya da jikin mutum, ya nuna kansa ga ’yan Adam, ya fanshe su daga hannun Shaiɗan. Abokai, Allah mai girma ne. ya iya kowane abin da ya nufa, Allah yana son kowa ya san shi, saboda haka ya zama mutum ya zamna a duniya. Menene tunaninka game da sunaye da makaman Yesu almasihu? Ba mai kama da shi, yaya ka ɗauki haifuwarsa, da halinsa, da maganarsa, da ayyukansa, a gare ka wane ne shi? menene tunaninku game da almasihu, ɗan wane ne shi? A karanta Mati Sura ashirin da biyu, aya arba'in da biyu. Lokacinmu na yau ya ƙare, in Allah ya yarda, a darasi na gaba za mu ƙara tambayoyi biyar game da Yesu duk da amsoshinsu, ta haka za mu kai ƙarshen tafiyarmu cikin littattafai masu tsarki. Allah ya albarkace ku. yayin da kuke yin tunani a kan nassin nan, a cikin almasihu ne, wanda ya zama mutum dukan allantaka take tabbata, haka ma a cikinsa rayukanku waɗanda kuka ba da gaskiya gare shi sun zama cikakku. Kolosiyawa Sura biyu, aya tara da kuma aya ta goma. Bari Ubangiji Allah ya taimake mu, Amen.